الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي معك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan marice na juma'a shida ga watan rabi'in sani a shekara ta 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan sha biyu a shekara ta 2018 miladiya mako biyu da suka wuce mun tike da ƙarshen suratul tahrim haka ne yau za mu tashi farkon suratul mulk suratul mulk ita ce sura ta 67 idan ka ɗauko lissafi daga sama cikin surorin alkur'ani mai girma suratul mulki Makiya, suratul mulk an saukar da ita a lokacin annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina malai ce wa tusamma aidan alwaqiya kuma ana kiranta da suna suratul waqiya bayan suratul mulk wal munjiya kuma ana kiranta as-suratu al munjiyatu mala yace da da afi taurati almani'a kuma a cikin Attaura sunanta ya zo, ana kiranta da suna almani'atu kalmar alwaqiya mai tsarewa almunjiya mai tseratarwa almani'a mai hanawa duk ma'anar ɗaya ne ana nufin tana tseratarwa daga azabar kabari tana hana azabar kabari tana tsarewa daga azabar kabari malai ce li'annaha taqi wa tunji min azabil qabri saboda tana tsarewa kuma tana tseratarwa daga azabar kabari ga dukkan wanda ya lizumci karanta ta tare da kokarin sanin ma'anarta wa na abdullahi bin mas'udin kala daga abdullahi dan mas'ud yace hiya almani'atu min azabillah tana hana azabar ubangiji ga dukkan wanda ya lizumci karanta ta kuma ya imani da ita yake kokarin aiki da ita wa hiya fit ta zo a cikin at-taura suratul mulk da sunan suratul mulk ko wahiya fit tawrati ta zo a cikin at-taura bala yace suratul mulk suratul mulk man qara'aha fi laila duk wanda ya luzumci karanta ta cikin dare faqad aksara wa atnaba hakika ya yawaita karatun alqur'ani kuma ya tsawaita mana zai samu ladan wanda ya tsawaita zai samu ladan wanda ya yawaita tilawa qur'ani ko da ita kadai din kuwa ya karanta wa ibn abbas hadisi daga abdullahi dan abbas kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wadittu anna tabarakal mulk fi kalbi kulle mu'min maza Allah ya ce nayi burin ina ma dai a ce suratu tabara suratul mulk kowane mumini a ce ya haddace ta saboda falalarta wahiya salasuna aya ayoyinta guda talatin ne wa mawdu'uha har raisi abinda surar take karantarwa a tauhidu lahu ta'ala kadaita Allah mai girma da buwaya wa infiraduhu bil mulk da bayanin kadaituwarsa da mulki bil khalqi da halitta wal in'ami da kuma ni'imtar da halittarsa al imam ibn kasir yace rawal imam ahmad an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abu hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace inna suratan fil qur'ani 30 aya akwai wata sura a cikin alqur'ani mai ayoyi guda 30 shafa'at li sahibiha hatta ghufira ta nema wa mai yawan karanta ta a duniya gafara da ceto a wajen Allah har sai da Allah ya yafe masa ma'ana idan mutum ya lanzumci karanta ta a ranar gobe kiyama surar za ta tsaya ta bashi kariya da nema masa ceto a wajen ubangiji mai girma da buwaya Warawahu rawahu sunan al-arba'a duk ma'abuta littattafan sunan guda hudu sun rawaito wannan hadisi imamu tirmizi imamu abu dawud imamu nasa'i imam ibn majah wa tirmizi hadha hadithun hasan imamu tirmizi yace hadisi ne hasan wa qad rawa ibn kasir yace haqiqa imamu tabarani da al-hafiz diya al-maqdisi sun rawaito an daga anas dan malik kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suratun fil wata sura a cikin alƙur'ani khasamat an sahibiha ta yi ta husuma da ba da kariya ga ma'abocinta hatta adkhalathu aljanna har sai da ta shigar da shi aljanna ma'ana ubangiji yayi nufin da ya sa shi a wuta amma surar ta tsaya ta yi ta nema masa ceto da ba shi kariya da yi masa shaida ta alheri a gaban ubangiji har sai da Allah ya haƙura sakamakon cece ku ce da wannan neman kariya da surar ta yi masa ubangiji ya yafe masa ya sa shi a aljanna fatan mu Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور باين بسم الله وبنجي مدوكتين سركيتي تبارك الذي بيده الملك الذي بيده الملك wanda mulki ke hannunsa tabaraka albarkatunsa sun yawaita wane ne wanda mulki ke hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko walillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Yau hum barizun لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ذاك الذي بيده الملك wanda mulki ke hannunsa na in ya so ya ba wanda ya so in ya so ya kwace daga hannun wanda ya so in ya so ya ɗaukaki wanda ya so in ya so ya ƙasƙantar da wanda ya so lallai mai wannan isa da buwaya albarkatunsa sun yawaita domin ba da mulki wani ɗau'i ne na albarka kamar yadda a wani lokaci kwace shi ma nau'i ne na albarka idan mai mulki ya zamo adali ba shi mulki ya zama albarka gare shi albarka ga waɗanda yake mulka idan mai mulki ya zama azzalimi kwace mulki daga hannunsa ya zama albarka a gare shi kuma albarka ga waɗanda yake mulka wanda kuma wannan dukkaninsu aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da haka dukkan wanda yake neman mulki sai ya nema a wajen Allah dukkan wanda yake fatan ya samu mulki sai ya nema a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma wanda yake tsoron mulki kada ya sabuce a hannunsa ba wajen wani boka ko wajen wani dan duba ko tsafi ko surkulle ya kamata ya ba sai ya rusuna ga Allah subhanahu wata'ala mai mulkin wanda shi ke baiwarsa ga wanda ya so a lokacin da ya so idan ya ga dama sai ya bashi annabi suleiman da ya nemi mulki sai ya nema a wajen Allah ya ce rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka ka'antar wahab. rabbi filli wa habli mulkan rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an gane ko da haka dai Allah maɗaukakin sarki shi shike bada mulki kuma dangane da annabi Dawud alaihi salam ubangiji yace wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al mu muka karfafi mulkin Dawud muka bashi hikima muka ba shi rarrabewa tsakanin magana mana azancin zance kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba wa ɗansa ma Sulaiman alaihi salatu wassalam mulki ubangiji ya ce wa warisa Suleimanu dawud wa kala ya ayyuhan nas ullimna mantiqa at wa utina min kulli shay inna hadha la huwa al-fadl mubin to daka Allah subhanahu wataala shike baiwar mulki in ya ga dama ya bawa mumini a lokacin da ya ga dama in ya ga dama ya kwace daga hannun mumini a lokacin da ya ga dama in ya ga dama ya bawa kafuri a lokacin da ya ga dama kuma ya kwace a lokacin da ya ga dama kai jayayya da shi ya baka mulki in yaso, so kai masa biyayya ya hana ka mulki in yaso, wannan ikon sa ne subhanahu wataala lam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahu mulka da haka ubangiji yana baiwa mulki ga wanda ya so yana kwace shi ga wanda ya so abin nufi dai gudanar da duniya baki daya a hannun Allah yake baya hannun wani sawa'an mulki ne sawa'an kashewa ce sawa'an rayawa ce sawa'an azurtawa ce sawa'an ɗaukakawa kaskantarwa azurtawa talautawa ba da haihuwa hanawa wannan duk a hannun Allah yake da haka wanda ya sifantu da wannan sifa shine Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi abinda wannan yake nunawa na farko shine tsarkake Allah shi a karan kansa ubangiji ya tsarkake kansa don ya koya wa bayansa tsarkake shi an gane ko da haka kuma sannan ya nuna mana cewa dukkan mallaka a hannunsa take malamai suka ce abin da ake nufi idan za ka nemi abu a wajen Allah to kai masa fadanci kai masa kirari domin shi da kansa sai da yawa kansa kirari da yabo sannan ya ce kuma komai a hannunsa yake abin nufi yana nuna mana hanyar da za mu bi mu nema a wajensa mu sani farko a wajensa abin yake na biyu in za mu nema mu rusuna gare shi mu yi masa biyayya sannan kuma mu yi masa kirari wannan sai ya sa Allah subhanahu wataala ya ba mu bisa ga rahamarsa ya ba mu bisa ga jin kansa a nan ya ce tabarakal ladhi bi da mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'ana yau kansa kirari da mulki kamar yadda a wata ya ce fa subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sarki ya tabbata ga wanda mallakar komai da gudanar da komai a hannunsa yake kuma gare shi ake mai da bayi a wani wajen kuma sai ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alami na nazira albarkatun wanda ya saukar da littafi mai rarrabewa tsakanin gaskiya da karya ga bawansa sun yawaita kalmar tabarak ala wazani fa'al bi ma'ana takatharat albarakatu wal khairat domin kalmar tabarak an fito da kalmar ne daga albarakatu wanda albarka shine dai abin da bahaushe yake cewa albarka ko a hausa ma albarka albarka to idan aka kawo abu ala wazani fa'al yana nufin takasar an gane ku albarkatun ubangiji sun yawaita ta yadda ba za a iya kidanye su ba wa in ta'uddu a la tuhsuha innal insana zalumun kaffar ubangiji madaukakin sarki wanda mulki ke hannunsa ya albarkatunsa sun yawaita mala yace tanazzaha an sifatil muhdithina abin nufi ya tsarkaku ya ɗaukaku gabaran sifofin fararru su ne bayi duk wata sifa da ka sani ta halitta ubangiji abin tsarkakewa ne daga wannan sifa domin shi ba abin halitta ba ne shi mahalicci ne an gane ko dukkan wata sifa wacce bayi suke da ita to Allah bayi da irinta tasa ta ɗaukaka sifofinsa maɗaukaka ne kuma babu wanda ya kama da shi Allah allazi biyadihi almulku ma yace fi tasarrufihi wanda mulki ke hannunsa wajen gudanarwa kalmar almulku shine as-sultan wal qudra iko da isa dare da gudanarwa wal amru wan nahyi da bada umarni da kuma hani wannan din na Allah ne ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin da haka yace ala ku saurara ku ji lahul khalqu da halitta ta Allah ce wal amru gudanar da al'amarin halitta a hannun Allah yake tabarakallahu rabbul alamin albarkacin ubangiji mahaliccin talikai sun yawaita wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa ga dukkan abin da ya so ya gudanar babu abin da ke gajiyar da shi ko ya gagare shi allazi khalaqal mauta shine wanda ya halicci mutuwa fil dunya a nan gidan duniya wal hayata kuma ya halicci rayuwa fil akhirah a lahira malai ce auhuma fid dunya ko dai ya zama mutuwa nan da aka faɗa ɗaya da rayuwa da aka faɗa ɗaya duk a duniya ake nufi domin a duniya akwai mutuwa biyu a duniya akwai rayuwa biyu an gane ko wadansu malamai su ce a duniya akwai mutuwa ɗaya rayuwa ɗaya lahira akwai mutuwa ɗaya rayuwa ɗaya mutuwa ta farko a duniya shine kan a halicci ɗan adam yana cikin mahaifiyarsa yana ɗigon mani wannan kaga a matsayin mataccen abu ne bai da rai daga baya aka zo aka busa masa rai to sannan ya zo kuma ya rayu rayuwa irin ta duniya daga baya kuma zai zo ya mutu in ya mutu ya tafi lahira kaga mutuwa ta biyu sannan a sake raya shi rayuwa ta biyu ita kuma wacan a lahira shi yasa Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un in kuna da hankali da tunani dan me za ku ke musu da Allah bayan da matattu ne ku babu ku ya ya rayar da ku sannan yazo ya kashe ku sannan ya sake rayar da ku sannan kuma gare shi za ku koma wa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa atrafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil qalu rabbana ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya rayuwa ya rayar da mutane rayuwa biyu ya kuma kashe mutane mutuwa iri biyu to anan ubangiji ya nuna ita kanta mutuwar ma halittar ta aka yi kamar yadda ita kanta rayuwar ma halittar ta aka yi shine ibnu kasir yace wastadalla bi hadhihi al-aya man qala innal mauta amrun wujudi waɗanda suka ce ita kanta rayuwa da mutuwa al'amari ne samamme da can babu mutuwa Allah ya zo ya halicce ta ya zama ana yin ta da can babu rayuwa Allah ya zo ya halicci ita kanta rayuwar ya zama ana yin ta malaman da suka kafa hujja da wannan cewa mutuwa da rayuwa samammun al'amura ne da babu su sun kafa hujja da wannan aya ibn kasir ya ce li'annahu makhluqun domin mutuwar da rayuwar dukkan su suma babban halitta ne wa ma'anar aya abinda ayar take nufi annahu aujadal al-khala'iq min al Allah shi ya samar da halittu daga babu liyabluwahum ay yukhdira yaktabirahum ayyuhum ahsanu amala bisa ga hikimar dan ya gwada su ya ga waye zai fi kyakkyawan aiki ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka je lahira yan wuta suka shiga wuta yan aljanna suka shiga aljanna aka gama ceto duk wanda za a fitar daga wuta aka gama fitarwa aka shiga aljanna ya zama a cikin wuta sai yan khalidina fiha to sai a zo da da mutuwa ala surati kabshin a bisa ga kamanni na rago bainal jannati wan nari tsakanin wuta da aljanna fayunadi munadin sai mai kira ya kira ya ahalal janna ya ku aljanna fa yashra'ibuna wa yanzuruna sai kowa ya dago kansa ya kallo wa ya ahalan nar mai kira ya sake kira ya ku yan wuta fa yashra'ibuna wa yanzuruna kowa ya dago kai ya kallo sai a ce hadal maut kun ga ga mutuwa na an da ita kamar rago bahu bainal jannati wan nar sai ita kanta mutuwar a yanka ta a kashe ta tsakanin wuta da aljanna sai a ce da yan wuta khuludan la maut dawwama ba mutuwa yan aljanna khuludan la maut dawwama ba mutuwa da haka mutuwa ta kare da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa abin nufi mutuwar da babu ita ya samar da ita kuma watan wata rana zai zo ya tafiyar da ita rayuwar da babu ita ya zo ya samar da ita kuma ubangiji subhanahu wataala zai dawwamar da ita subhanahu wataala da haka Allah subhanahu wataala ya ce allazi khalaqal mauta wal hayat Allah shi ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa mala yace fan nutfatu kaga digon mani uradu lahal hayatu ana busa masa rai wa hiya ma bihil ihsasu shine abinda da shi zaka ga yana motsi da digon mani ba abu ne mai rai ba ba abu ne wanda yake motsi ba amma idan Allah ya so ya raya shi da aka zuba shi a cikin mahaifa sai Allah ya busa masa rai sai ya koma yana motsi nudufatan arba'ina yauman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد wannan shine matakai na rayuwa da haka Allah maɗaukin sarki shike da wannan iko wal mautu ita ko mutuwa bidduha ita ce kishiyar rayuwa aw adamuha ko rashin rayuwa qaulani maganganu guda biyu a wajen malamai malai ce wal ita halitta ala sani bisa ga ma'ana ta biyu wanda in mun ce shine jin motsin abu da kuma hasashensa ta yadda in an taba shi zai je to kaga bi ma'anar takdir idan mun fassara da haka kenan Allah shi ya ƙaddara motsin abubuwa da lokacin da za su fara da lokacin da za su kare da baka motsi daga baya Allah ya samar da kai ya sanya maka rai ya zama kana motsi kana jin abu in an taɓa ka kana jin sanyi kana jin zafi kana jin kanshi kana jin wari gwargwadon wani ɗan lokaci daga baya kuma za a zo a ɗauke wannan abin da ka tattare da kai lokacin da ɗan adam yake ɗigon mani kafin a busa masa rai baya jin komai baya motsi ana nan ana nan ya zo ya fara waɗannan abubuwan idan kuma ya mutu haka zai koma ya zama baya ji baya motsi baya komai gashi nan an gane ko Allah ce li yabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amalan ya ga waye daga cikin ku zai fi yin kyakkyawan aiki ai li yaktabirakum fil hayati Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa kuma ya mallaki dukkan abin duniya yake gudanar da shi da kansa dan ya gwada bayansa ya ga wa zai fi kyakkyawan aiki malamai suka ce wannan ayar kamar tana yin tsokaci ne akan hikima da sababin da yasa Allah subhanahu wataala yayi halitta ubangiji ya halicci mutane ne dan me dan ya gwada su wanda wannan gwadawar ta bayyana ne cikin ayyuka na ibada da Allah ya ce a yi wanda duk ya yi ya ci jarabawa cewa a yin shi ne jarabawar haka da ya ce a bari cewa a barin shi ne jarabawar wanda ya yi abin da aka ce a yi ya ci jarabawa wanda ya bar abin da aka ce a bari ya ci jarabawa wanda ya yi abin da aka ce kar a yi a bari ya faɗi jarabawa wanda kuma ya ƙi yin abin da aka ce a yi shi ma ya faɗi jarabawa to haka rayuwa za ta ci gaba da gudana wani ya zamo yana da ƙwazo wajen bin umarni kuma yana da himma wajen gujewa hane-hane kaga wannan shine mutumin kwarai kuma shine mai cin jarabawa wani yana da ƙwazo wajen bin umarni amma yana da nauyi da kasala wajen gujewa hane-hane kaga wannan yana da ƙoƙari a wani ɓangare yana da gajiyawa ta wani ɓangare wani yana da kasalar bin umarni amma kuma yana da himma wajen gujewa hane-hane wannan shi ma rauni ne wani kuma ga baki ɗaya biyun babu babu kazar-kazar wajen bin umarni babu karsashi da ƙwazo da himma wajen gujewa hane-hanen ubangiji subhanahu wata'ala to kaga wannan abin da aka halicce shi dan yayi a duniya ko shakka babu yana da gajiyawa da kasawa ta wannan bangare za a wayi gari a lahira sakamakonsa bai masa kyau ba za a wayi gari a lahira rayuwarsa ta zama hasara a gare shi da haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan hikima a wannan aya kamar yadda ya faɗa a aya cikin suratu hud wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa cikin kwanaki guda shida kafin hakan al'arshinsa akan ruwa yake hikimar hakan dan ya gwada ku ya ga wane ne zai fi kyakkyawan aiki a cikin ku to sannan malamai suka ce me kyakkyawan aiki wani aiki ake kira da suna mai kyau Hudailu dan Iyad yace aiki baya zama wa mai kyau sai ya cika sharadi guda biyu ya zamo khalisan liwajhillah sannan kuma sawaban li sunnati rasulillah ko li shari'atillahi wa sunnati rasulillah ma'ana shi aiki baya amsa sunan mai kyau sai in ya zama mai an yi shi dan Allah sannan kuma ya dace da abin da shari'a ta ce a yi bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai abin da mutane suke ganin kyansa shine ake kira da suna mai kyau ba A'a abin da shari'ar musulunci ta ce mai kyau ne shine mai kyau ko da mutane suna ganin bai da kyau a gani irin nasu kamar yadda duk abin da shari'ar musulunci ta ce bai da kyau to wannan abin shine mara kyau ko da kwa mutane suna ganin kyansa to sannan anan kalmar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji zai jarraba ku don ya gawa ya fi kyawun aiki kalmar ahsan ala wazani af'al siga ce ta tafdil mafi kyawun aiki mana shi Allah ba kyakkyawa yake so ba mafi kyawu yake so to malamai suka ce kenan wannan yana nuna ayyukan ma hawa hawa ne akwai mummuna akwai kyakkyawa akwai mafi kyau kamar yadda akwai mummuna kuma akwai mafi muni to haka akwai kyakkyawa kuma akwai mafi kyau to wani aiki ne kyakkyawa wani aiki ne mafi kyau suka ce aiki mafi kyau shine dukkan abin da Allah ya ce a yi shi da umarni irin na wajibi kaga tauhidi wajibi ne da haka mafi kyan aiki ne sallah tafarilla wajibi ce da haka mafi kyan aiki ce zakka tafarilla wajibi ce da haka mafi kyan aiki ce azumi na farilla wajibi ne don haka mafi kyan aiki ne to duk kuma na nafilfilin su kuma su ne kyawawa amma ba mafi kyan ba mafi kyan ne na farilla mai kyan ne na nafila to da shi Allah ya halicce mu ne don mai mafi kyau idan muka yi mafi kyau kuma sai mu zo mu yi mai kyau to sai mu sake samun kusanci da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai suka ce duk abin da Allah subhanahu ta'ala bai hana ba shine mafi kyau duk kuma wanda Allah ya hana amma hanin da ba na haramci ba to shi kuma shi ne mai kyau shi kuma wanda Allah ya hana shi kuma shi ne mummuna Shi ne mai maraƙi so da ya ce ma rabbuna lam yanha anhu hasanu wa ghayruhu al huwal wal mustahjanu ma rabbuna lam yanha anhu abinda ubangijinmu bai hana ba halal kenan hasanu shine mai kyau yanzu ka ci abinci abu ne mai kyau inda Allah bai hana ba ka yi kwalliya ka sa kaya na alfarma in dai na halal ne Allah bai hana ba ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau wannan duk halal ne Allah bai hana ba wal man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq an gane ko to kuma duk abin da Allah ya umarni to kuma wannan shine ahsan wanda kuma Allah ya hana kuma wannan shine qabih da ka dai Allah ya ce li yabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum ya ga waye ku daga cikin ku ahsanu amalan ko waye daga cikin ku ahsanu amalan zai zamo mafi kyawun aiki malai ce ahsanu da'atan wanda yafi kyautata da'a da biyayya mimma kana khalisan cikin abin da ya zamo an yi shi dan Allah sawaban kuma ya dace da sunna da shari'ar Allah wal khalisu idza kana lillahi abinda ake nufi da khalis abu tsarkakakke tsantsantacce shine wanda ya kasance dan Allah wasawab abinda ake nufi da sawab shine daidai idza kana ala sunna idan ya kasance bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ubangiji subhanahu wata'ala dai ya gaya mana ya shelanta mana cewa zai jarraba mu ibnu kasir yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ay khayru amal khayrun amalan Allah ya halicce ku ne don ya ga waye zai aiki mai kyau kala Muhammad ibn Ajlan Muhammad dan Ajlan ce wa lam yaqul akthara amalan Allah bai ce mafi yawan aiki ba sai ce mafi kyawun aiki saboda dama cikin bayi yawan aiki ya fi su sama da me mai kyau wanda shi kuma Allah bai mai yawa yake so ba in mai yawa ne yana da bayin da za su yi masa mai yawa su ne mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya ba sa bacci ba sa aure ba sa kasuwanci ba sa komai bautar suke yi to kaga ka gwada kanka da su ba zai yi ba in yawa ne su sun fi ka mai yawa saboda duk abin da zai dakatar da mutum daga aikin su ba su da shi bacci ba sa yi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kosawa wanda shi dan adam duk yadda ya kai da shauƙin sa na ibada akwai kosawa amma su kwa la yasamun ba sa kosawa to da in me yawa Allah yake so mala'iku suna nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sama ta cika har tana ƙara ƙara irin ta in abu ya cika ya maƙara saboda babu inda zaka sa dan yatsa kwaya hudu face akwai mala'ika ko dai yayi sujada ko yayi ruku'u ko wani yana tsaye sune wa Allah bauta ba dare ba rana ga baitul izza wani ɗaki ne a sama ta ɗaya mai kama da ka'aba a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicce shi tun kafin ya halicci duniya da shekaru da yawa ma'ana tun kan a gama shirya ƙasa tun da aka halicce shi kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga su yi dawafi su tafi har yau ba a kewayo na farkon su ba kaga in yawa ne ga masu yawa can amma mu ba yawan ake bukata a wajen mu ba kyawu ake bukata da wannan zaka gane ba wai yawan batan Allah ba ba wai yawan zikiri ba a'a tabbatuwar zikirin cewa Allah ya yadda a ambace shi da shi tabbatuwar zikirin cewa manzan Allah ya ce a ambaci Allah da shi wannan shi yake tabbatar masa da kyau sannan kuma in ka tashi ka nufi Allah ba kai zikiri dan ka ba wani haushi ba ba kai zikiri dan ka hana wani bacci ba ba kai zikiri dan a tashi jijiyar wuya ba a motsa jam'iyya ba a'a zikiri bauta ce ta Allah ba bukatar sai ka yi hayaniya ka yi hargowa ba wani kakewa ba Allah kakewa manzo Allah ya ga waɗansu mutane suna ɗaga murya suna addu'a manzo Allah ce irbi wa la anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba ba kurma kuke kira ba ba kuma wanda baya nan ba innama tad'una sami'an basiran mujiban ku me ji me gani me amsawa kuke kira haka ku sauƙaƙa wa kanku to kaga kyawudi ya ci karo da waɗannan lokacin da kake zikiri kana ɗaga murya abin bai yi kyau ba abin nufi rashin kyau babu natsuwa a cikinsa domin duk abin da ɗan adam zai yi shi babu natsuwa to babu kyau babu kyau domin manzo Allah ya ce a la Layun za'umin shay'in illa shanahu wa la yakunu fi shay'in illa zanahu shi tausasawa da bi a hankali da natsuwa ba abin da za a sa shi a ciki sai ya kyau ba abin da za a cire masa sai ya muni duk abin da zaka yi in babu tausasawa a ciki babu nutsuwa a ciki to wannan abin komin kyansa muni zai yi saboda ka cire masa wani sinadari a jikinsa mai kyautata dukkanin al'amura da haka muna bukatar natsuwa a lokacin da za yi zikiri muna bukatar natsuwa a lokacin da za yi sallah muna da bukatar natsuwa a lokacin da za mu yi mu'amala da mu mu'amala ta bauta shi yasa ba inda Allah bai kafa mana wannan sharadin ba a wajen sallah yace fa idza dama anantum faqimus salah in kun natsu ku tsai da sallah kaga sharaɗin ma tsayi da sallah shine mai nutsuwa aka yace udu'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muslimin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'an to haka ne yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah tatma'innul qulub mana bukatar natsuwa kwarai da gaske to da wannan shi yake sanya abu ya zamo mai kyau wanda shi kuma Allah mai kyau yake so ba mai yawa yake so ba sau da dama mutane idan ka ce da su ga zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce malam kafa ɗaya kwal to rashin ganewar shine da kafa ɗaya da kafa dubu duk abu ɗaya fa ka maimaita in ba a ce ka maimaita ba kai ɗayan nan shi kenan ɗayan buƙatar ta biya in aka ce ka maimaita to sai ka maimaita don hikima da Allah subhanahu wata'ala yake da ita ko ya faɗa ko bai faɗa ba ba kuma gaban kanka za ka yi ba kuma mu sani cewa da wanda ya maimaita kalma sau ɗari amma babu natsuwa a zuciyarsa da wanda ya faɗi ta sau ɗaya cikin natsuwa wa ya ci moriyarta wanda ya faɗa sau ɗaya yanzu istigifari ana yi ko ba a yi amma da yawa yinsa ake yi abudan ma'ana ana yin sa ne kawai don neman lada amma ba don a ci moriyar abin da kalmar ta kunsa ba shi yasa sau da dama mutane suna istighfari amma hankalin baya jikin sau da dama mutane suna salatin annabi amma hankalin su baya jikin tasirin da ya kamata a gani a jikin mai istighfari ba za ka gani a jikinsa ba tasirin da za ka gani a jikin mai salati ba za ka gani tare da shi ba saboda duk yayi ne kawai bakin yana motsawa zuciya tana can wani waje daban kila istighfarin da yake yi a lokacin da yake tsaka da yi ma yana laifi kaga kenan ma'anar istighfarin daban abin da shi yake yi daban istighfari fa yana nufin Allah na tuba bazan bazan sake ba shi kuma yana Allah na tuba kuma ina tsaka da yi to wannan ya zama daidai kaga bai zama daidai ba bai yi making sense ba bai yi abin da ya kamata da hankali ba ballantana kuma ya dace da shari'a haka ya yan uwa kada ayyuka masu yawa su rinka rudan mu ayyuka masu kyau su zama su ne abin duban mu domin su Allah yake nufi ba masu yawa yake nufi ba duk lokacin da za ka yi wata ibada tabbatar cewa Allah ne ya ce a yi tabbatar cewa ka san yadda annabi ya koyar da a yi tabbatar da cewa da ka tashi Allah ka nufa to ka yi ahsanu amala mafi kyawun aiki da haka Allah mafi kyawu yake so ba mafi yawa yake so ba ubangiji ya ce wa huwal azizu shi Allah mabuwayi ne al kuma mai gafara al azizu fi intiqamihi mimman asahu mabuwayi ne wajen ɗaukar fansa akan dukkan wanda ya saba masa babu abin da ke gagara Allah ba wani wanda ya isa ya gagara Allah in Allah ya so ya ɗau mataki a kansa wallahu azizun zuntiqa an gane ko da haka kada ka ji sau da dama Allah yana rarrashi yana rarrashi ka ɗauka gajiyawa ce da kasawa ba gajiyawa ba ce ba rahama ce kawai da jin kai amma in ɗaukar fansa ne babu wanda ya gagari Allah ya dirkake shi kuma ya ga bayansa fir'auna da shi da mutanansa Allah ya ce falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in yayin da suka fusata mu sai muka dau mataki a kansu muka dilmiyar da su a cikin ruwa baki ɗayan su kaga dai fir'auna a tarihin kafiri ba a yi ba irinsa a tarihin azzalimin mai mulki ba a yi ba irinsa amma da Allah ya so ya ga bayansa ya ga bayansa cikin rabin wuni cikin rabin wuni aka yi abin da ya kare da haka Allah dukkan wanda ya saba masa yana da ikon ya dau mataki a kansa in kaga ya kyale ka ba wai dan ka gagare shi bane sai dan wata hikima ta sa da rahmarsa da jin kansa ga bayinsa subhanahu wataala al-ghafuru sannan Allah mai yawan gafara ne liman taba ilaihi ga wanda ya tuba zuwa gare shi sai Allah ya ce ni الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فؤوه ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير الله يتي الذي خلق سبع سماوات طباقا shi dai allazi biyadihi mulk wanda mulki ke hannunsa allazi tabaraka wanda albarkatunsa suka yawaita allazi khalaqa sab'a samawatin shine wanda ya halicci sammai guda bakwai banda shi babu wanda ya wannan aiki Allah shi ya halicci sammai guda bakwai a jere kuma ya kyautata halittar su Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa idh qul qulna lil wa laqad qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa Allah subhanahu wataala ce sun mastawa ila sama'i fa sabahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi halicci sammai guda bakwai ya daidaita su sannan kuma Allah masani ne ga dukkan komai halittar sama sau da dama Allah yakan yi mana magana a kanta malamai suka ce saboda inda akwai wani abu mai wahala cikin halitta wanda zai yi wahala to da halittar sama ce ba halittar ƙasa ba kamar yadda ayoyi da yawa Allah ya nuna la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna an nas la ya'lamun a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rafa'a samkaha fa sawaha zuwa karshe da haka cikin halittun Allah malamai suka ce babu halittar da ta kai sama girma to sau da dama idan Allah zai magana akan ikonsa akan isassa akan girman halittarsa sai ya buga misali da sama domin me domin ya nuna wa mutane gagarumin aikin da ya yi da kuma isassa subhanahu wa ta'ala inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku sama an taqa ala ardi illa bi iznihi allahu alladhi rafa'a as samawati bighairi amadin tarawnaha da haka wannan duk yana nuna mana isar Allah da buwayarsa wajen halittar sama to sannan a lokaci guda Allah yana gaya mana cewa halittar sama Allah ya yi ta ne daki-daki wata kan wata wata saman wata allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai kamar yadda a ayoyi da yawa wannan lafazi ya zo wala innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها أقواتها سواء وقدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دكان فقال لها وللأرض ائتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائئين فسواهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابها وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم ذاك حلبت السماء وبنجدي يا كوتة تقري دقسكي يا إيتا وتكم وتا kuma babu wani tasgaro babu wata matsala da aka samu shi yasa sau da dama sai ja hankalinmu don mu kalli wannan halitta kamar yadda yace afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj yanzu ba za su kalli sama ba da take burbushin su yadda muka gina ta muka kawata ta babu wani tsage tsage a cikin ta afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at ubangiji ya jera waɗansu halittu ya ce ba za mu kalle su ba daga cike ce wa ila sama da kuma sama kayfa rufi'at irin yadda muka ɗaukaka ta wa banina fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna wa anil waɗannan da ire-iren duk suna nuna mana irin yadda Allah ya kyautata halittar sama kuma ya tsara ta tsari mai kyau ta yadda ba za ta taɓa girgizawa ba in ba da umarnin ubangiji ba ba za a taɓa canja mata fenti ba babu renovation babu kwaskwarima yanzu in kai ne kai gini dukkan ginin a ƙasashen da suka ci gaba sai a ce maka wannan ginin zai expire daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza amma sama tun da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta tana nan ko kuma kaga lokaci in yayi lokaci sai a zo a canja fenti sai a zo a canja kaza sai a zo a canja kaza sama da Allah ya ta tana nan yadda take ta rufe dukkanin halittu kuma Allah ya sanya mafi girman halitta a cikin ta shine al'arshi shi yasa yace inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar ayatin li ulil albab da ire-iren waɗannan to da haka malamai suka ce kamar wannan ƙara fito da ikon Allah ne da ya mana bayani a ayar da ta gabata a dunkule wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne a bisa dukan komai to sai ya ɗauki mafi girman halitta dan ya buga misali da shi idan ka yadda Allah yana da iko ga mafi girman halitta to ku kananan ba za su yi masa wahala ba domin duk wanda ya iya babba to karami sai ya fi masa sauki ubangijin da ya halicci sama yake rike da ita ya kyautata ta yake kula da ita kula da ƙasa a wajensu abu ne mai sauƙi domin duk wani abin da ke cikin ƙasa bai kai ba abin da ke cikin sama wannan shine saƙon allazi khalaqa sab'a samawati ibaqa mala yace qala al-biqai al-imam al-biqai yace bihaythu yakunu kullu juz'in minha mutabiqan lil juz'i min al-ukhra ta yadda kowane curi na sama daidai yake da curin ƙasa abin nufi kamar ka ɗauki murfi ka rufe kwano da shi zai rufe ruf daidai da daidai to haka Allah ya ɗora sama wata kan wata wata kan wata wata ta rufe wata wata ta rufe wata ba wai ana nufin duk girman su ɗaya ba domin bisa ga ka'ida a ta gini zaka tarar ƙasa ta fi tsukewa sama ta fi me faɗi wannan ita ce ka'ida ta gini ko da ga mu 'yan adam in dai ka samu gini wani kan wani to sai ka samu na saman yafi na ƙasan mai girma amma kuma dai yayi daidai da shi ruf ba za ka samu ya karkace ko ya zobe ko ya zame ba to wannan shine ma'anar khalaqa sab'a samawatin ibaqa kamar yadda Imam al-Biqai yace yace wala yakunu juz'un minha kharijan an dalika? ba wani yanki daga cikin yankunan sammai da ya saba wa haka qala yace wa hiya la takunu kadhalika illa an takuna al-ardu kurawiya sama ba za ta yi ta zama haka ba sai fa in kasa ta zamo da sifa irin ta kwallo shine kurawiyatul ard wanda kalma ce mai ta tattaunawa tsakanin malamai jiya da yau malaman addini da kuma malaman bincike dangane da halittar sama da ƙasa astronomers malamai masana irin abin da Allah ya sanya na iko da isa wajen halittar sama sukan ce duniyar da 'yan adam suke rayuwa a cikinta kamar kwallo take a kewaye take waɗansu su ce a'a ba kamar kwallo take ba kamar kwai take wanda kuma wannan ya fi dacewa kamar yadda bincike ya nuna tare da cewa masu bincike na dacen sun yi amfani da kalmar kurawiyya kurawiyya daga alkura kura shine kwallo kurawiyyatul ardi ana nufin ƙasa kamar kwallo take to amma ƙasa bincike ya nuna ba kamar kwallo take ba kamar kwai take wanda mun san mulmulewar kwallo da mulmulewar kwai suna da bambanci to ita duniyar mutane ƙasa kenan tana da kama da mulmulewa amma irin ta kwai ba irin ta kwallo ba da aka ce ba zai yiwu a ce sama ta yi daidai ba sai in ƙasa ta zama curarriya mulmulalliya mai kama da ƙwallo wasama a duniya muhitatun biha sama ta farko kuma ita take kewaye da ita an gane ko ihadatu qishril baydati min jami'il jawanibi irin lullube wannan ta ƙwai kwai ga dukkanin sassan jikin kwan ma'ana sama da muke gani ta kewaye ƙasa kewayewa irin ta ɓawon ƙwai ga jikin ƙwan baki ɗayansa an gane ko Shi ne suka ce yanzu duniya da kake ganinta ita ce take motsawa an gane ko yanzu da za ka tashi daga saman duniya in kai tafiya kai tafiya kai tafiya to ƙasa za ka dawo da za ka taso daga ƙasa kai tafiya kai tafiya sai dai ka dawo sama ita ƙasa asali mu a samanta muke ba a cikinta muke ba sai mun mutu ne ake samu a cikinta amma asali ɗan adam a doran ƙasa yake rayuwa in aka ce doron abu wajensa kenan to amma idan ya mutu ne sai a tona sai a soka shi a cikinta an fahimci wannan sannan suka ce hikima lokacin da za a yi isra'i da miraji da annabi ba kawai tafiya aka kama yi da shi ba sai aka nufi wani waje da shi daga can kuma sai aka tafi aka tafi sama saboda in tafiya ce daga nan yanzu ka ce za ka kewaye duniya to in ka kama tafiya za ka dawo inda ka tashi saboda za ka kewaye ne akan abu mulmulalle ƙarshe daga inda ka tashi za ka kewayo ka dawo to amma shi kuma za Allah lokacin da za isra'i da miraji da shi so ake ya fita daga duniya ya tafi me sama to sai aka je da shi baitul maqdis wanda baitul maqdis shine santar kofar sama da aka daga nan sai aka tashi da shi sai aka fitar da shi daga duniya sai kuma aka tafi da shi sama sai aka shigar da shi cikin sammai guda bakwai to da haka ubangiji subhanahu wataala ya halicci duniya ya rufe a ya halicci sammai ya rufe duniya da su mana yayi wata kan wata suna kewaye da duniya kamar yadda malai ce anan kewayewar bawon kwai ga dukkan sassan jikin kwa wasaniya sama ta biyu muhidatun bidduniya ita kuma tana kewaye da sama ta ɗaya wa hakaza ila ay yakuna al arshu muhitan bil kulli da haka da haka har akai ga al'arshi wanda shi kuma ya kewaye komai da komai wal kursi har akai ga kursiyu allazi huwa aqrabuha wanda shi kursiyu ya fi kusa kusa da duniya sama da al'arshi arshi bin nisbati ilaihi in ka hada da al'arshi ka halqatin mulqa fi falatin wanda kuma girman kursiyu in aka jefa al'arshi kamar zobe ne a jefa a cikin kurman daji wanda shi kuma kursiyu din ya fi dukkanin wata halitta da ka sani girma al'arshi ne kaɗai ya fi shi girma shi yasa Allah ya ce wasu a kursiyu samawati wal arba kursiyu ya fi girman sama da ƙasa ma'ana sama da ƙasa gaba ɗayansu a cikin kursiyu suke to shi kuma kursiyin gaba ɗayansu a cikin al'arshi yake mana in muka lura da kyau ubangiji da ya halitta ya tare ta ta ko'ina ba ta inda za ta gudu yasa yanzu da zaka ce zaka gudu ka je ba inda zaka ina zaka kamar fa gwaiduwa kwai ce a cikin kwai an rufe ta da kwan sama an rufe da murfi da murfi da murfi to ta ina zai zaka tafi ta ba inda za to haka dan adam yake an yi shi a duniya sannan aka kawo sama aka rufe shi aka rufe shi aka rufe shi hassan mai bakwai aka kawo al'arshi aka kewaye shi sannan aka kawo kursiyu aka kewaye shi ubangiji kuma yana kan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi shi yasa zai ce ya ma'ashar aljinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu ya ku yan adam in kun isa ku fita daga sama ko ƙasa ku gudu ku je wani waje to ku gudun mu gani la na illa bi ba ku isa ba ku gudu sai in mu muka yi muku izini domin duk ta inda dan adam zai fita ya kulle ya gudu ba zai iya ba yanzu kamar kai ne ka ɗauki kiyashi ko tururuwa ka sa ta a kwalba ina za ta sai dai ta ta yawo a waje ɗaya kana kallanta to haka Allah subhanahu wa ta'ala walillahi masalul a'la ya killace halittarsa a waje guda ba inda za ta gudu kuma yanzu kiyashin da ka sa shi a cikin kwalba ko tururuwa take ta dawururu a waje ɗaya idan ka so ka mutsike ta sai ya gagare ka haka yan adam suke tunani wai za su gagari Allah in aka so a mutsike ka cikin ƙasa da sakan ɗaya an gama da kai duniyar gaba ɗaya an rusa ta wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab haka ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya gama halitta kuma ya kewaye ta kuma ya tsare ta kuma yana kula da ita da haka allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wata kan wata ma tara fi khalqir rahman sai mala yace ma zannuka biman fawqahu zatan ka yayi kai dan adam ga wanda yake saman wannan halitta baki daya yana nufin Allah subhanahu wataala yace wa kullu sama'in lati fawqaha bi hadhihi nisba kowace sama in ka hada da wacce take sama da ita kamar ka dauki zobe ne ka jefa a kurman daji abinda ake nufi shine ubangiji subhanahu wata'ala zatinsa ya fi dukkan girman halittarsa shi yasa shi yake rike da sama a ranar lahira dukkan halittun nan gaba ɗaya zai gwada mana su mu gani dukkanin ruwa baki ɗaya Allah ya rike shi da ɗan yatsa ɗaya duk tekun duniya da kuke gani dukkanin bishiyoyin duniya Allah ya rike su da ɗan yatsa ɗaya ƙasa da duk abin da ke kanta da duwatsu da komai Allah ya rike su da ɗan yatsa ɗaya sannan ya wa kansa da kansa kirari wannan yana cikin attaura yana cikin ƙur'ani wata rana abdullahi dan masu da wani bayahudi ya zo hankalinsa a tashe ya gigita ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata aya na gani a attaura ta gigita ne ranar lahira Allah zai rike duwatsu da ɗan yatsa ɗaya bishiyoyi da ɗan yatsa ɗaya teku da ɗan yatsa ɗaya ƙasa da duk abin da ke kanta da ɗan yatsa ɗaya sannan ya kansa kirari ya ce wa ya isa manzo Allah sai dariya kafin ya bada amsa ai abu ne mai sauki ubangiji ya karanta aya cikin suratul fusilat wama qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi lalle ba su girmama Allah girman da ya dace a girmama shi da shi ba yau sun ɗauka Allah abin wasa ne wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah ƙasa baki ɗayanta ba ta wuce dinka ɗaya ba a hannun Allah a ranar tashin alkiyama wasu samawati matuyatun bi yaminihi sammai baki ɗaya Allah zai nannade su ya rike su da hannun sanda ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun to da kamala yace fa ma zannuka bima fawqa hu me zamanin ka ga abin da ke sama da wannan wa kullu sama'in fil lati fawqa bi hadhihi nisba sai Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin shin me ka gani kai dan adam fi khalqir rahmani cikin halittar ubangiji mai rahama min tafawutin na wani gebare na wani gajiyawa ko kasawa ko wani tasgaro ko wata matsala abin nufi Allah babu tasgaro ko matsala cikin halittarsa ba kamar injiniyoyin duniya bane. a yi gada a zo a yi taimata gyare-gyare a yi taimata cike-cike da cikon bai yi ba kenan a yi rufi a zo a rushe a gyara a yi gidan da yana kallon can a gano yanzu akwai matsala in ya kalli can a cike shi ya kalli can da an yi kofar ta can yanzu a rufe a fitar ta can to shi Allah a cikin halittarsa babu haka halitta ɗaya wa duniya gini ɗaya wa duniya bai sake gyara komai ba mata rafi kalkar rahmani min tafawut farji ilbasara mai da dubanka hal tara min futur shin zaka ga wani tsagewa a cikin halittar Allah ta mai da yayi amsa shine ba za ka gani ba malai ce ma tara fi khalqir rahmani ay lahunna aw li ghayrihinna abinda ake nufi ba za gani ba cikin halittar ubangiji mai rahama halittar sama ko watan sama duk wata halitta da Allah ya ba sai sama ba kadai idan ka kalle ta zaka ga tsarin da aka yi mata ya dace da ita Allahu alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu Allah shine ya kyautata halittar komai alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wanda ya bawa dukkan wata halittar da ta dace da shi kuma ya shiryar da ita alladhi khalaqa fa sawwa da aka tabarakallahu ahsanul khaliqin idan ka kalli biri irin yadda Allah ya yi biri haka ya dace da biri duk wata halitta da za a sauya wa biri ta shi za a yi in ka kalli mutum yadda Allah ya yi mutum haka ya dace da shi duk wani gyara da za a yi a jikin mutum ba ta shi za a yi in ka kalli zakara in ka kalli kaza in ka kalli kunkuru in ka kalli damo kowa halittarsa ta dace da shi da aka matara ba za ka taɓa gani ba fi khalqir rahmani cikin halittar ubangiji mai rahama min tafawutin wani gebare ko tasgaro ko matsala malamai suka ce me yasa ana maganar halitta kuma aka yi amfani da sunan ar-rahman dan a nuna maka cikin halitta akwai rahama duk wani abu da kaga Allah ya na halitta rahama ce ubangiji yayi wa dan adam hancin da zai shaƙi iska ya fitar ya masa idan da zai yi kallo ya masa kunnen da zai ji ya masa bakin da zai tauna ya yi magana ya ji ɗanɗano. wannan ba ƙaramar rahama ba ce, da ɗan adam zai rasa ɗaya daga cikin waɗannan to yana cikin matsala ba ka da ido akwai matsala ba hanci akwai matsala ba baki akwai matsala ba kunne akwai matsala to ubangijin duk da ya maka wannan ya maka ne don rahama don jin kai dan tausayi yanzu da a ce za a halatta maka cin komai amma a haɗa ka da cutar basir ba tsuguno akwai matsala ba ƙarama ba to kuma Allah cikin hikimarsa da ya mana abin da za mu ci ya mana abin da za mu sha sannan kuma ya mana magani saboda ya san dole ɗan adam ba zai rabu da mai ba cuta to kuma sai ya mana magani da yawan magungunan mu a cikin abincinmu amma rashin sani wai kaza ta kwana akan dami da haka ubangiji subhanahu wataala ya yi amfani da kalmar al rahman wajen halitta don ya ja hankalin mu kan cewa lallai cikin halittar mu fa akwai rahama ba kuma karama ba kwarai da gaske ma tara fi khalqir rahman min tafawud malai ce tabayun wa adamu tanasub ba za ka taba gani ba cikin halittar ubangiji tafawutin zarceceniya abin nufi nisa da kuma rashin dacewa babu a cikin halittar Allah farji ilbasara mai da ganinka ai a idhu fis sama'i mai da duban ka zuwa sama hal tara min futur shin kaga wani yankewa ko tsagewa a cikin halittar sama amsa shine ba za a gani ba kuma babu sun marji ilbasara sannan ka sake mai da gani karrataini sau biyu karratan ba da karra lokaci bayan lokaci yan kalibu ilaikal basar karshe dai ido zai juyo zuwa gare ka khasi'an yana mai gajiyawa na ya gano tasgaro ko kuskure li adami idraki kalal domin ba zai yi ba ya ga wani kuskure ko tasgaro ko inda aka samu matsala wa huwa hasir lalle ido yana da iyaka wajen halitta da kuma ganin abin da Allah ya ce ya gani kuma ba zai taba kaiwa zuwa ya gano wata matsala ba domin babu ita cikin halittar ubangiji subhanahu wataala to anan malamai suka ce idan muka lura da gani gani gani da Allah ya ce ayi sau hudu ya ce ayi mata rafi fi rahmani min tafawud gani na farko kenan farji ilbasara hal tara min futur gani na biyu thumma marji ilbasara karrataini kaga na uku da na hudu kenan ko da haka malamai suka ce duk abin da ka bincike shi ka bibiye shi duba na tsanaki har sau hudu to ka riga ka kure masa malejin bincike duk bincike inda aka yi na ɗaya a tsanaki aka sake na biyu a tsanaki aka sake na uku a tsanaki har aka kai ga na hudu to an gama in za a yi sau dubu ma ba za a gano sama da abin da aka gano a sau hudun nan ba in dai an yi da kyau da suka ce babu sama da duba sau hudu min kit wani tabbas da kuma wani bin diddigi sama da haka ba za a samu ba da haka Allah yana da damar ya ce mu yi duba sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku amma sai da ya kura har sau uku ya ce mu yi sau hudu don ya nuna mana inda za mu kai sama da hakan ma don mu gano wata matsala cikin halitta sama ba za mu taɓa ganowa ba to da haka da ya yi uwa mu sani cewa ubangiji subhanahu wataala mai iko ne cikin komai kuma cikin dukkan abin da ya ya kyautata cikin aikin Allah babu ojoro in ka ga ojoro cikin aikin bayi ne amma shi Allah cikin komai itiqani yake kyautatawa kuma a nan a fakaita Allah yana koya mana ne in kai dan kasuwa ne ka zama ɗan kasuwa na gaske ba dan muna kasuwa ba in ma'aikacin gwamnati ne ka zama ma'aikacin gwamnati na gaske in manomi ne ka zama manomi na gaske in dan siyasa ne ka zama dan siyasa na gaske idan na ce dan siyasa na gaske ba ina nufin siyasa irin tamu ta Najeriya wacce suka ce tana da rukunai guda biyar munafurci annamimanci jin amana girman kai karya ba irin wannan nake abin nufi duk abin da za ka yi ka yi shi tsakaninka da Allah kar ka yi ojoro larabawa sukan ce iza kun tafi amalin fakun fihi in za ka yi abu ka yi shi da gaske manzo Allah kuma yace inna Allaha yuhibbu abdan iza amila amalan an yutiqinahu Allah yana son bawan da in ya tashi aiki ko menene yana tsayawa yi shi da gaske babu ojoro to da haka wannan shine sakon da Allah madaukin sarki yake so ya isar mana a cikin waɗannan ayoyin yayi ayyuka aikin da babu ujura a cikin su da haka mu ma sa mu kwaikwayi haka daga gare shi duk abin da ake da bukata wajen abin da za mu yi to mu tsaya mu yi shi tsakanin mu da Allah in dan kasuwa ne kai wani irin hidindimu kasuwancinka yake bukata ka tsaya ka yi shi tsakaninka da Allah in mai sana'a ne ka rike amana ka kula da lokaci ka kula da kaza da kaza da kaza to kushe ka babu insha Allah zaka kai ga gaci kuma zaka yi abu mai kyau kuma zaka ka ci riba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta Salamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta farko ya ce salam don Allah malam a fahimtar da ni akan karin maganar hausa sai ka ji ana cewa ka zo min hannu rabbana abin nufi ka zo min hannunka ba komai domin kalmar rabbana kalma ce wacce ake amfani da ita wajen addu'a to shi kuma mutumin da zai yi addu'a hannunsa babu mai komai bude shi yake haka to da ka ka zo min hannu irin yanayin na mai addu'a yana rabbana kaga babu komai kenan a hannu wannan karin magana ne wanda bai saba wa shari'a ba illa iyaka in baka fahimta ba sai ka nemi a fahimtar da kai ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam akwai wasu ƙwayoyi da mata suke sha domin su ƙara hasken fata malam wannan ya halatta da kuma kyan jiki in ba za su cutar da lafiya ba babu laifi don an sha hukuncinsu kamar mayuka ne wanda ba masu cutarwa ba waɗanda suke kyautata launin fata ko kuma dukkanin wani abinci mai kyautata jiki da kuma gina jiki wannan shi ma babu laifi in dai ba zai mai ba ba zai cutar da lafiya ba ba zai zama taghayyiru khalqillah ba shi taghayyiru khalqillah wannan sai dai tahsinu khalqillah shi tahsinu khalqillah halal ne amma taghayyiru khalqillah haram ne wanda kuma shi misalin taghayyiru khalqillah kamar ƙara gashi akan gashi kaga wannan taghayyiru khalqillah ne kamar aske gira da yin gyaran gira wannan taghyiru lahi ne kamar yin mushriya taghyiru lahi ne kamar yin bille dan kyau wannan duk taghyiru lahi ne an gane ko amma wancan dan a sa eh, a ci abinci mai kyau jiki ya kyau a yi wanka a shafa mawuka masu kyau wanda duk ba za su cutar da lafiya ba wannan ba taghyiru lahi bane tahsinu lahi. malamai sun ce wannan bai da laifi har kowa ma ba masu yan mata ba har yan maza ita kwalliya kawai ta mata ce su dai suka fi yin ƙaurin suna da ita amma ko namiji ai ba a ce karya kwalliya ba ya zauna busu busu manzo Allah ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne mai ado yana son kyau da ado domin sahabbai ne suka ce inna ahadana yuridu an yara sawbahu jamilan wa na'alahu jamila lokacin da manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra ta girman kai to sai wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah to ai ɗayan mu yakan so ya ga ya sa takalmin da ba mai irin sa ya sa riga mai kyau ya hau mota mai kyau shin wannan yana daga cikin girman kai sai ce a Allah mai kyau ne yana son kyau mai ado ne yana son ado sai dai shi girman kai batarul haqqi wa gamtun nas kin karɓar gaskiya da wulakanta mutane wannan shine girman kai amma ado da kwalliya wannan ba girman kai bane kuma wannan ba a haramta shi ga maza ba ba a haramta shi ga mata ba qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al-qiyamah yasa ma wata ayar Allah ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warishan wa libasa ko wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun na'am ta shafi eh ba shafe-shafe ba ba ku gane su suka ce a sha ba shafe-shafe ba ko shafe-shafe in ba zai eh, cutar da halitta ba ya hana kuma na magana akan wanda zai cutar da halitta ba wanda zai kyautata halitta yanzu shi ko basilin ka shafa sai ka ɗanyi haske ka canja halitta Allah shi kenan da sanyin da sai ka zauna haka kan ka shafa basilin su ƙwayoyin da ake yi na shafe-shafe don su canja halitta ko waɗanda ake mayin shafawa da ake yi na shafe-shafen don su canja halitta waɗannan ba da su muke ba waɗanda su daman targetin ɗinsu ne mai balicin da canja halitta da sauransu baki ya koma fari amma mutumin da ya sha wata ƙwaya don jikinsa ya kyau ko kuma don ya samu lafiya daidai yake fa da wanda ya ci abinci jikinsa ya kyau ya yi lafiya yanzu da wanda yake cin nama da wanda baya cin nama ɗaya suke ka ɗauko yan uwanmu na ƙauye ka kawo su ka haɗa su da na binni ka gani duk ɗaya ne yanzu da za ka samu Hassan da Usaini Usainin yana binni Hassan ɗin yana ƙauye ka ɗauko su ka gwada su ka gani ciki ɗaya suka fito za ka gan su ɗaya me ya bambanta su wannan yana cin mai kyau yana shafa mai kyau yana zama a waje mai kyau dole fatarsa sai ta nuna wancan kuma yana cikin wahala dole fatarsa sai ta nuna to kenan wannan kam saboda fatarsa sa ta nuna sai mu ce daina cin komai ka zama irin wancan wace haka amma haka kawai ka tafi kasuwa don ki sai ko don ka sai mayukan da aka hada wancan da wancan chemical ka zo kana shafa iya fuska don fuska ta kyau ko a don ka canja halitta zuwa wani kala daban wannan ba daidai ba ne ba amma farare akwai mayukan da in suna sawa za su ƙara kyau baƙaƙen kansu akwai mayukan da in suna shafa su ita kanta baƙar fatar za ta ƙara kyau ta sheƙi ya hana wannan hadisai da yawa sun yi umarni da mutum ya shafa turare ya shafa mai mai kyau jikinsa ya kyau don ya shigo cikin mutane Allah ma yana son in yi maka ni'ima a ganta a jikinka in ba da wannan kyan jikin ba da ya za a gane talaka da wanda yake ba talaka ba ai da wannan ake ganewa man sa daban man ka daban kai ya ba kake yabawa ko yana sa mai kyau kai yanzu ta dumame kake shi ko yafi karfin dumame har da wani dan kilishi dan maso yana dan tabawa ya za ku zama daya wannan shi muke nufi ba wancan ba kuma idan kuka lura da kyau su asalin dukkanin waɗannan mayukan asalin su fa magunguna ne magunguna ne na cutar fata to amma shi danci irin na 'yan adam yasa suke zuwa su wuce ka'idar amfani da su a haɗa wancan da wancan a haɗa wancan da wancan galibi duk jeli jeli din na wannan jel din, magungunan da suke bleaching in za a yi amfani da su bisa ga ka'idar su ba za su cutar ba saboda wasu zaka tara wani ne yake da ɗan ƙyazbi sai likita ya rubuta masa je ka samu kaza ka rinka shafawa zai goge fata ta kyau in aka yi amfani da su bisa ga wannan ka'idar ba laifi sannan shi wani lokaci mai ya danganta ne da fata ku tambayi mata mu ne maza tafi da gidanka ba ma gane abubuwa amma mace ko basilin take shafawa tana gane fatarta tana canja ko bata canja akwai wacce normal basilin in ta shafa sai ta yi fari saboda fatarta ta karbe shi to shi kenan sai mu zo mu ce duk basilin haramun ne saboda zai fata ki fari kaga ba haka bane ba yanzu sai ka ce duk maganin mura haramun ne saboda wasu suna shan su su yi maye sha da nufin a yi maye haramun ne amma sha bisa ga ka'idojin da likita ya bayar halal ne haka ya kamata mu fahimci waɗannan abubuwan da kyau mai takarda ta gaba ya ce malam ina son bayanin waka a ƙur'ani da hadisi bayan ta mata da sallah da aure to ban gane ma'anar waka a ƙur'ani da hadisi ba wannan tambayar ba ta fito mun fili ba kalmar bayan ta mata da ta aure mana ya nuna cewa kasancewa akan yi waƙa a lokacin aure kuma galibi mata ke yi kuma akan yi waka a lokacin bikin idi ƙaramar sallah ko babba kuma mata ke yi kuma akan yi waƙa a lokacin yaki mata ke yi kuma akan yi waƙa har maza a nan ana suna yi domin a yakin hazab sahabbai suna waƙa annabi yana amsawa a yakin kandak kenan suna cewa Allahumma laula Allah mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina su kuma sahabbai suna amsawa nahnu allazina baya muhammadan alal jihadi ma baqaina ahadan abadan la'in qa'adna war rasulu ya amalu la zaka minnal amalul mudallilu shi kuma manzo Allah yana Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfiril ansara wal muhajira a ayaki ana waka to sannan a lokacin dawowa daga matafi in yayi tafiya ya dawo ana masa waka an gane ko in matafi ya tafiya ya dawo gida ana masa waka wannan shine abin da mutanen madina suka yi wa annabi lokacin taransa a dawowa duk da waɗansu malaman suka ce ba a nan aka yi waƙa ba ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya ce ɗala albadaru alaina ba a hijira aka yi ta ba a dawowar annabi daga tabuka aka yi ta kuma sahabbai sukan yi wa annabi haka abbas baffansa lokacin da ya dawo daga tabuka ya je ya tare shi ya ce ban izini in ma waƙa ta dawowa gida manzala ya ce ne maka izini ya rera masa wasu baitocin waka wanda ibn al-qayyim ya ambace su a cikin zadul ma'ad kuma annabi ya masa kirari la faddallahu fak ma'ana kada Allah ya sa bakinka ya sari ɗanyen kashi kamar yadda bahaushe yake cewa ma'ana kada ka faɗi magana da take kuskure da haka dai akwai wasu bigirori da yawa wanda shari'a ta halatta a yi waka haka kawai ma idan wasu suka yi waka suka zagi addinin musulunci ana waka dan a da martani hassan ibn sabit ya zo ya tambayi annabi ba ni izini in rama maka waƙoƙin da kafirai suke maka na zambo da zagin musulunci manzo Allah ya ce ne maka izini amma je ka samu abubakar ya gaya maka kakanni na da muka haɗu da mutanen makka kar ka je garin kare ni kuma ka zagan min wani kaka <laughs> to haka lokacin da annabi ya shigo garin makka fatuhu makka abdullahi dan rawaha yana bin annabi kuma ya masa waka yana bin annabi ya masa waka haka a yakin qadisiyya sa'ad dan abi waqas ana yaki yana waka da haka malamai suka ce duk waɗannan wajaje sun tabbata ana waka haka annabi in zai yi tafiya mai tsawo to akwai wani wanda ake kira da anjashatul hadi anjashatul hadi sahabi ne na annabi amma gwanin waƙar raƙuma shi kawai mawaƙin raƙuma ne shi raƙumi halittar da Allah ya masa ane masa kirari idan ka ne wa raƙumi waƙa da kirari irin tasa wanda su ma'abutansa sun sani to duk gudu baya gajiya kamar ma'aci aikin gayya ne ana aikin gayya ana kiɗa zaka ga ba gajiya ba fa wanda suka sha ƙwaya ba to da ka shi raƙumi in ana masa waka sauri yake da ya gaji in aka fara wannan wakar sai kaga yana sauri kamar ana kaɗawa eh, tsohon ɗan tauri gangi to da ka wata rana manzo Allah yana tafiya da raƙuma ga mata duk an doro su akan raƙuma shi kuma an jasha yana waka raƙumi sai sukutun sukutun yake da mata sai manzo Allah ya ce wai haka ya an jasha saukan bil qawari kai an jasha yi kasa kasa da baitukan wakan nan karka sa raƙuma su kayan mana da mata da aka dai waɗannan da ire-iren su suna nuna cewa akwai waka tare da qur'ani ya soki waka amma dai ya togace wata daga ciki ubangiji ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa dhakaru allaha kaseera wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu takaddunmu na karshe din neman addu'a ne takarda ta farko ya ce Allah ya saka da alkhairi ina buƙatar addu'a mahaifina ba shi da lafiya yanzu an tafi da shi a Abuja Allah ya ba shi lafiya Allah maɗaukin sarki ya sa ya zama kafara gare shi Allah ya hore muku ɗawainiyar jinyar Allah maɗaukin sarki kuma ya ba ku ladan jinyar Allah maɗaukin sarki ya tashi kafaɗinsa da dukkan sauran marasa lafiya gida da asibiti cikin al'ummar musulmi takarda ta biyu da ta ƙarshe dukkaninsu neman addu'a ne a kan waɗanda aka yi garkuwa da ‘yan uwansu mai takarda ta farko ya ce assalamu alaikum don allah malam ina buƙatar addu'a wajen ‘yan uwa an kama ɗan na a zamfara sun ce sai an ba su miliyan ashirin amma yanzu suna neman miliyan goma muna cikin tashin hankali allah maɗaukin sarki ya fitar da ku da dukkanin al'ummar musulmi daga cikin wannan musiba da wannan bala'i da ya addabe mu ubangiji kai mana maganin wannan musiba da wannan bala'i da ta ya addabe mu waɗanda suke wannan garkuwa da mutane ya ubangiji in suna da rabon shirya ka shiryar da su ka sa su daina ka kame hannuwansu daga cutar da kansu da kuma al'ummar musulmi idan ba su da rabon shirya ya ubangiji kai mana maganin su kai mana maganin su kai mana maganin su takarda ta gaba shi ma ya ce assalamu alaikum da fatan kana lafiya Allah ya ƙara lafiya ga kai malam gida lafiya amin Allah ya kare mu baki da ya ce muna neman addu'ar ka da sauran jama'ar musulmi ga baki ɗaya akan wata mahaifiyarmu da aka yi garkuwa da ita suna neman miliyan ashirin da fatan Allah ya kubutar da ita Allah ya kubutar da ita Allah ya kubutar da ita Allah ya kubutar da ita ubangiji ka kubutar da dukkanin waɗanda suke cikin irin wannan yanayi na al'umma musulmi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya wajibi ne ga shugabannin mu hankalin su ya dawo zuwa ga irin wannan kalubale da yake fuskantar al'umma yanzu an kada kujen siyasa mafi yawancin shugabannin hidimar siyasa ce gaban su daga wanda suke kai da waɗanda suke kokarin su hau galibi irin waɗannan matsalolin ba su suka fi damun su ba da kuma wannan matsalar inda a ce najeriya ƙasa ce da ta ci gaba akan wannan matsalar kaɗai ya isa a dakatar da zaɓe wannan shekara saboda ƙasa ba ta da lafiya al'umma suna cikin tashin hankali talakawa yau a kama wancan gobe a kama wancan yanzu abin ya kai jiya ake bani labari a wani ƙauye a dutsen ma a katsina an je an kama waɗansu 'yan mata guda biyu waɗanda suka kama sun da farko sai suka ce miliyan ɗaya suke so ƙarshe su ma sai suka sarar da su ga wani hassari ake bayarwa su yanzu waɗanda suka sara su kuma sun ce sai an bada miliyan biyar wani babban ma'aikacin nefa aka ce a katsina satin da ya wuce yan garkuwa da mutanen suka je suka kama shi suka ce mu tafi suka nuna masa bindiga ya ce ba inda zani suka ce za mu kashe kafa ya ce rayuwa ta a hannun Allah take suka harbe shi suka bugga wasu kuma suka tafi wannan shine abubuwan da suke ta faruwa abubuwan da suke ta faruwa a cikin al'umma ba mata ba maza abin takaici ka ji har mace da ciki tana naƙuda wai a ɗauke ta a tafi da ita daji ko a kai ta ina oku don dai a tada hankalin iyalanta a tada hankalin yan uwanta ko suna ha maza ha mata su haɗo kuɗi su kawo wanda mun sha faɗa mun ta, waɗannan abubuwan musiba ce da annoba da Allah ya dirkake mu da ita sakamakon laifukan mu kuma akwai sakacin shugabannin mu. waɗannan mutanen duk da suke wannan shegantakar fa akan network suke yawo za a iya kama su za a iya tracing ɗinsu amma sakaci ne da lalaci da rashin mai da hankali na hukumominmu yasa abubuwan suke ci gaba da faruwa wani lokaci abin ta kai fa kuɗin ma ta akawun yake shiga ta akawun za su ba da account akawun aje a sa to ba za a yi tracing ɗin waye akan akawun ɗin ba amma galibi ɗabi'ar shugabanninmu in abu ba su ya shafa ba ba ka jin magana su na jiyan da na yau in ba a yi sa'a ba hannu gobe wannan shine maganar gaskiya saboda akwai wani gwamna wanda yanzu sanata ne an taɓa kama ɗan uwansa wani kwamishinan sai yake bani labari ya ce da aka kama ɗan uwansa aka ce miliyan ɗari nan da nan aka yi rilizin miliyan ɗarin aka je aka fanshe shi amma kafin a fitar da miliyan ɗarin duk kuɗin aka ɗauki lambobinsu ta hanyar lambobin kuɗin aka kamo mutanen daga baya amma talaka suna ta ba da kuɗinsu ba ba a bi yanzu kwanakin baya ba dan shugaban kasa bane ya faɗi akan mashin cikin minti nawa aka ɗauki mataki faɗuwa akan mashin amma 'ya'yan mutane da matan mutane da kaza suna daji duk faɗaɗa ne duk ɗaɗa ne maganar gaskiya kenan duk fa mutum mutum ne mai rai ne haka ya kamata shugabanninmu hankalinku ya dawo cikin jikinku ya dawo ga talakawanku waɗannan talakawan da kuke gani in babu su babu ku sun muku halacci ya kamata kuma ku yi musu halacci ku yi musu halacci shugaban ƙasa ya fito ya faɗi cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa siyasa ce which means gwamnati ta sani ta san masu yi amma me yasa aka kyale su saboda talakawa suke tabawa wannan kalubale ne ba kaɗan ba ba ƙarami ba al'umma tana cikin bala'i da tashin hankali Allah maɗaukin sarki kai mana maganin waɗannan musibu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك